فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون sai annabi Musa ya roƙi Ubangijinsa yana mai cewa waɗannan mutane fir'auna da mutanensa masu laifi ne sun cancanci a gaggauto musu da azaba.